ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما أمرنا الله تعالى بذلك فإن التقوى خير زاد, خير زاد لدار المعاد وأذكر نفسي وإياكم عباد الله بآيتين من كتاب الله وصفتا بأنهما كنز من كنوز الجنة وهما الآخر الآيتين من سورة البقرة روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ, آ... من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه وهاتان الآيتان هما قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه إذا ختم من قراءة, من قراءة هاتين الآيتين أو من قراءة, من, من قراءة سورة البقرة يقول آمين كما يقولها من قرأ الفاتحة الكتاب هاتان الآيتان أعطيهما, أعطيتهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التي أسري به وعرج إلى السماء وانتهى إلى السدرة المنتهى التي ينزل إليها ما ما أبرم من أمر الله تعالى وينتهي إليها ما رفع إلى الله تعالى فأوطي ثلاث أوطي الصلوات الخمس وأوتي, وأوتي خواتيم سورة وأعطي خواتيم سورة البقرة وأعطي أنه من مات أنه من لم يشرك بالله من أمته غفر له المقحمات أي التي تقحم صاحبها في النار وهي كبائر, وهي كبائر الذنوب فهذا الخير العظيم والفضل الكريم جاء من الله تعالى تفضلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته فقد روى عبد الله بن عباس كما في صحيح مسلم أن ملكا من الملائكة نزل ولم ينزل قبل ذلك إلى هذه الدنيا فأخبر جبريل أن هذا ملك نزل من السماء لم ينزل إلى الدنيا قبلها قبل تلك المرة فأخبر رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتها نبي قبلك ولا يؤتاه أحد بعدك هما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم يقرأ أحد بحرف منها إلا أعطيه ومن بركة هذه السورة ومن بركة هاتين الآيتين أنهما نزلتا إثر استسلام الصحابة لله عز وجل مما يدل على الخير وكثرة البركة التي في إسلام الوجوه إلى الله جل وعلا ومن أجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله تعالى بالإسلام فكان يقول في دعائه في آخر الليل اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا إلى آخر الحديث وذلك أن الله تعالى أنزل قبلهما قوله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كتب علينا الهجرة والجهاد وقد قمنا بها وأما هذه الآية التي تقول أننا نحاسب على ما يجري ما يحدث به أنفسنا وأن الله تعالى قد يغفر ذلك وقد يؤذب عليه فهذا شديد علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما قالوا ذلك فلما قالوا ذلك وخشعت لها القلوب أنزل الله تعالى آخر هذه السورة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ثم لما ذكروا الأدعية التي أرشدوا إليها وهي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى نعم وفي حديث ابن عباس قال الله وفي حديث عبد الله بن مسعود قال الله عز وجل قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعلت وقد قال جبريل عليه الصلاة والسلام لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فصل تعطى وهذا الذي وهذا الذي وهذا مصداق ما ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأدعية التي في هاتين التي في آخر هذه السورة إذا قرأ بها ونطق بها المسلم العبد المؤمن فإن الله تعالى يقول قد فعلت وهذا كما يقول الله عز وجل عندما يقوم العبد عندما يقوم العبد المسلم في الصلاة يناجيه بقراءة سورة الفاتحة فإنه يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فتمسكوا بهذه البشرى يا معاشر المسلمين واحفظوا على هذه الأذكار وعلى قراءة هذه الفضائل فإن أقرب فإن أفضل الكلام كلام الله تعالى وأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه من الكلمات الكلمات الطيبة التي أرشدنا إليها رب العزة والجلال ورسوله الكريم الأمين صلوات الله وسلامه عليه بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يقوى مسلمي إنا إيمان نسيها إنا إيمان كينا da dukkanmu nasiha ga mu ji tsoron Allah jalla wa'ala kamar yadda Allah ya mana wasiya da mu ji tsoronsa domin shi ita takwa ita ce kyakkyawan guziri ga ranar alkiyama sannan ina tunatar da kaina da kuma jama'ar masallata a wannan rana da kuma a wannan lokaci na hudubar juma'a da ayoyi guda biyu na alkur'ani mai girma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin ingantaccen hadisi da Buhari da Muslim suka ruwaito shi daga hadisin Abu Mas'ud al-Badri cewa wanda ya karanta ayoyi biyu na ƙarshe na suratul baqara a cikin dare waɗannan ayoyi sun ishe shi waɗannan ayoyi su ne amanar rasul ya zuwa ga ƙarshen wannan sura mai albarka Allah maɗaukakin sarki ya bayar da waɗannan ayoyi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga wata taska a ƙarƙashin al'arshi Allah bai bayar da alkhairi ga wani annabi ba kamar wannan alhairin da ya ba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kuma zai bayar da shi ga wani ba kamar wannan alhairi na waɗannan ayoyi guda biyu waɗanda suke masu tarin albarka an ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayoyi mubasharatan daga shi tsakaninsa da Allah jalla wa'ala lokacin da aka yi isra'i da shi aka yi mi'raji yayin da ya tike ya zuwa ga magaryar tikewa sidratul muntaha wanda duk abin da Allah ya hukunta gare ta yake tikewa duk abin da aka ɗaukaka zuwa ga Allah Allah gare ta yake tikewa a nan wajen Allah maɗaukakin sarki ya ba mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayoyi shi da shi kamar yadda ya bashi salloli guda biyar sannan na uku kuma da ya bashi shine cewar duwan ɗan al'ummarsa da bai yi shirka da Allah ba Allah zai yafe masa manya-manyan zunubai da suke tura mutum cikin wutar jahannan. waɗannan abubuwa guda uku Allah ya ba mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su a cikin wannan dare na mi'raji wanda shine tafiyar da aka yi da shi da daraja wanda ya taka wadda wani ɗan adam wani mahaluki bai taka kamar ta ba domin hatta mala'ika jibril da ya zo da shi zuwa ga sidratul muntaha ya tike nan bai ketare ba Allah madaukakin sarki hakika ya karrama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dauka kuma al'ummarsa da waɗannan ayoyi shi yasa mala'ika jibril aka ruwaito ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi kirarin ban girma da kyautata kirari gare ka da kuma ga al'ummarka don haka ka roƙi Allah ka yi tambaya Allah zai baka sai Allah maɗaukakin sarki ya koya mana a cikin ayar ƙarshe tambayi a wato roƙo wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce yi wanda kowanne daga cikinsu ɓangare guda uku abubuwa guda uku a ƙarshen ayar Allah maɗaukakin sarki ya ce na yi Allah maɗaukakin sarki ya ce amanar rasul banzo ya yi imani yayin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karanta wannan ya ce wa hukka lahu an yu'min ya cancanta ya ba da gaskiya wal mu'minun muminai ma sun ba da gaskiya tuma mun cancanta mu ba da gaskiya Allah ya nuna mana ayoyi iri-iri ya kuma nuna mana matsayin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da gaskiyarsa saboda haka ya cancanta a ce mun yi imani ba mu shakka ba Allah mun yi imani Allah ka shigar da mu aljanna da imanin mu kullun amana billah kowanne daga cikin su yayi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusuli kuma ba ma bambancewa tsakanin wani daga cikin manzanninsa wato ba mu zamanto kamar waɗanda suke cewa mun yi imani da sashi mun kafirta da sashi kamar yadda yahudawa suka ce sun yi imani da dukkan annabawan da ambatonsu ya zo a cikin attaura amma ba su yi imani da annabi isa ba ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ko nasara wanda sun yi imani da annabawan da ambatonsu ya zo a cikin attaura da waɗanda kuma ambatonsu ya zo a cikin injila amma ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya yi imani da annabawa guda ɗaya ya kafirta da guda ɗaya wanda biye imani da annabawa gaba ɗaya amma ya kafirta ko bai yadda da ɗaya daga cikinsu ba imaninsa da sauran ba zai amfani shi ba to Allah maɗaukakin sarki ya yi ma wannan al'umma shaida da cewa ba ma bambancewa tsakanin wani daga cikin manzanninsa wa ƙalu sami'na kuma sun ce mun ji wa fa'ana mun yi biyayya wannan ishara ne ga wato albarkar da ke cikin miƙa wuya ga Allah wanda Shi ne sababin saukar wannan aya domin yayin da Allah ya saukar da cewar da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne in kun bayyana abin da ke cikin zukatanku ko kun ɓoye, Allah zai muku hisabi a kai sannan ya yafi da ya so ya yi azaba ga wanda ya so kuma Allah mai iko ne bisa komai sahabbai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah wannan aya ta tsananta a gare mu Allah ya rubuta mana jihadi mun yi ya rubuta mana hijira mun yi amma wannan ayar ta tsananta a gare mu yanzu za a yi mana hisabi da abin da muke yi na zancen zuci har a yi mana azaba a kan wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya ɓaci ya ce kuna so ku faɗa ne kamar yadda yahudawa suka ce mun ji kuma mun saɓa. bal ku ce mun ji mun bi gafar ka muke nema ya Allah yayin da suka faɗi wannan kuma zuka wato harsunansu suka jike da faɗa zukatansu suka miƙa wuya gabansu suka nuna shiriya akan suka nuna suka nuna shiri da wato yadda kan su aiki da abinda wannan aya ta kunsa sai Allah madaukakin sarki ya shafa hukuncinta ya saukar da cewa Allah baya tsora marai abinda ba za ta iya ba kun ga albarkar miƙa wuya kenan ga Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'insa yake tawassuli da miƙa wuyansa ga Allah a cikin addu'ar dare yana cewa Allahumma laka aslamtu wa bika amantu ya zuwa ga ƙarshe. ya Allah gare ka na miƙa wuya kuma da kai ne imani kuma a gare ka na dogara sannan ya ce don haka ka gafarta min abin da ya gabata da abin da ya jinkirta to wannan ya nuna mana albarkar da ke cikin miƙa wuya ga Allah musulmi ya kasance a shirye yake in an gaya masa umarnin Allah ko da ya ji nauyin abin to ya ce Allah ka ƙarfafa ni la haula wala quwwata illa billah amma ya nuna a shirye yake aiki da abin da Allah ya ce kada ya ce zai yi ma kada ya ce zai kangare ma Allah ko ya ce shi ba zai yi ba domin wannan shi ne mabudin kafirci kamar yadda miƙa wuya shi ne mabudin samun karɓuwa ga Allah duba mu ga yadda albarkacin miƙa wuya aka yi ba wato Allah maɗaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi muhimmai masu albarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ghufranaka rabbana wa ilaykal masir gafararka ce ya Allah muke nema kuma makoma ya zuwa gare ka take to sannan Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kora ma wata rai abinda ba za ta iya face abinda yake gurgurdan ikonta abinda tayi tsururi na alkhairi ladan ya tabbata a gare ta abinda kuma tayi abinda kuma ta aikata ma kanta na sharri shi ma laifin yana kanta sannan Allah ta'ala ya ce rabbana la tu'akhidna Allah kada ka kama mu in nasina idan muka yi mantuwa bisa mantuwa muka yi mantuwa ba ma'aikata abin da ka ce mana ba ko kuma bisa mantuwa muka je muka kutsa a cikin abin da ka hana mu aw akhtana ko muka kuskure muka kuskure abinda abinda kace mana bi muka muka muka kuskure bani ba ko abin da kace mana karmi muka kuskure muka aikata to Allah madaukakin sarki sai ya ce qad fa'altu kamar ya zo a hadisin Abdullahi bin Abba na aikata shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito a cikin ingantaccen hadisi cewa Allah ya yafe ma wannan al'umma tasa abinda wato abinda ta aikata na kuskure da mantuwa da abinda aka tilasta su a wani hadisin Allah ya yafe ma yan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da suka yi nazancen zuci matsawar ba su furuci da shi ba ko su yi aiki da abin da zuciyar ta zanta musu wannan yana daga cikin rahamar da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ga wannan al'umma sannan Allah ya ce rabbana la tu'akhidna rabbana wa la tahmil alaina isra Allah kuma kada ka dora mana nauyi kamar yadda ka dora shi ga waɗanda suka gabace mu al'ummomin da suka gabace annabi sallallahu alaihi wasallam bin shari'ar su yana da wahala yana da tsanani yana da nauyi shi yasa suka canza ta suka musanya ta suka bar kaso daga cikin abin da aka umarce su da shi amma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da albarkar wannan falala da kuma albarkar wannan addu'a suka ce Allah kada ka dora mana abin da ka dora ma wanda suka gabace mu Allah ya ce na aikata sannan Allah ya ce mana ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah kuma kada ka dora mana abinda ba mu da iko akan aikata shi wa'fu anna kai mana afwa wato tsakanin mu da kai da muka aikata shine kai mana afwa kada kai mana uquba akai waqtir lana ka gafarta mana shine ka sitirce da muka yi kada ka tozarta mu kada ka kunyata mu la anan duniya wala alahira warhamna ka ji kanmu shine ka sanya mu cikin rahamarka yanda nan gaba ba za mu sake komawa ya zuwa ga aikata abin da baka so ba anta maulana Allah kai ne maulanmu kai ne majibincinmu kai ne masoyinmu mai taimakonmu mai kula da al'amuranmu wannan tawassuli ne da wannan kalma wadda take kawo nasara kalma ce wadda take kawo nasara <clears throat> kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai su faɗa yayin da mushirkai lokacin yakin Uhud suke cewa suna da hubal su ko ba ku da hubal suka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi musu raddi suka ce me zamu ce ku ce Allahu maulana wala maulanakum Allah ne majikuncin ku ku ko ba ku da majikunci shine kuma Allah ta'ala yake cewa balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin ku bari Allah shine majikuncin ku shine fiyayen wanda suke bada taimako saboda haka kalma ce da ake tawassuli da ita shi yasa Allah madaukakin shi yasa muke yin hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir fansurna ala alqaumil kafirin dan haka ka bamu nasara akan mutane kafirai mutane akan waɗanda suke kafirai alqaum ya hada mutane da aljanu wato wannan neman nasara Allah ne akan waɗanda suke kafirai sawa'un daga cikin jinsin bani adam ko daga cikin jinsin aljanu to shi yasa wannan aya take da albarka wajen tsare wajen tsari annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya karanta ta da daddare wannan waɗannan ayoyi sun ishe shi sayyidina ali radiyallahu anhu yana cewa baya katan baya cancanta ga wani wanda yake dan wani wanda yake mabiyin addinin musulunci dare ya zo masa ya kwanta bai karanta waɗannan ayoyi ba dan haka kun ga irin albarkar da Allah madaukakin sarki ya bamu lafuzza waɗanda suke masu tarin albarka waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake buɗe mana ƙofofin rahama da su su ne alkalimatu ba. kalmomi waɗanda suke tsarkaka masu tsarkaka kyawawa mu rike su mu lizimce su mu lizimci da sauran zikirai da suke cikin alkur'ani da sunna sun wadatar da mu ga dukkan wani zikiri wanda yake ba shi da asali a cikin alkitabu wa sunna wanda zai sanya mu ya kawar da mu ma daga abin da yake alherinsa tabbatacce ne ya zuwa ga abin da ba a da tabbas a kansa amma duk abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunna muna da tabbas a kansa don haka mai ruko da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai ruko da afkar da suke cikin alkur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce mu da yin salati ga manzan Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك و وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا, واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رباك يا رب العالمين اللهم ول علينا الأخيار الأقوياء الأمناء ولا تول علينا الأشرار يا رحمن يا رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا واغفر لنا ما ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله